كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام نسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلوبنا حفظ كتابك كما علمتنا وارزقنا أن نتلوه على النحو الذي يرضيك عنا اللهم أطلق به ألسنتنا وفرج به عن قلوبنا واستعمل به أبداننا اللهم أسكننا به الظلل وأسبغ علينا به النعم واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم لا تجعل القرآن العظيم حجة علينا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما رب زدنا علما نافعا في الدنيا والآخرة سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبالله التوفيق ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله muna yi wa Allah godiya mai girma da ɗaukaka mamallaki mai kowa mai komi wanda yake kaddara duka al'amura yadda ya so Allah ya nuna muna wannan ƙarshen wannan yini na sha tara ga watan Ramadana shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da ɗaya daidai da sha biyu ko? sha biyu ga watan biyar miladiya shekara dubu biyu da ishirin mun haɗu kamar da aka saba domin wannan aiki na alkhairi karatun alkur'ani mai girma da kuma bayanin shi kama yadda aka saba a tsawon wannan wata mai albarka muna roƙon Allah subhanahu wata Allah ya muna fatahi Allah ya buɗa zukatanmu ya walwale mu kuma Allah ya ƙara muna albarka da imani muna addu'a ga shekaru Ismail Idris Zakariya Allah ya kai haske ga kabarinsa muna roƙon Allah shaka abubakar gumi Allah ya gafarta mishi dukkan malaman sunna da suka rigaya mune musu addu'a ta alkhairi Allah shi musu yafiya shi musu gafara muna roƙon Allah ya taimaki khalifan malam shek Muhammadu sani ya haya jingir muna roƙon Allah Allah shi masa kariya Allah kasan wannan ba naka yana da makiya da masu hasada kuma ba don ya yi musu laihin komi ba don ɗaya na riƙe da karantarwa ga ta sunna Allah kai mai iyaka da su ka kare shi daga sharrukansu da mu tare da su Allah shi tsare mana imaninmu wato abin da ya sa kun kaji na ambaci magana hasada cewa malam yana hasada yau na ga wani ya rubutu da ma yake rubuta sani yaya yaya jingin yaya wato hadda sunan na baban shi yana bakin cikin ya sa mai sunan baba ne ya haya to kaga inda yana iya share sunan malam da sai ya share shi gaba ɗaya ya yi ɗin inda shi kamar kwamfuta ta yi an samu a share to shi yana ganin wanda yana iya share dilitin ɗin sunan malam cikin kwamfuta kuma Allah ya sauka Allah ya shirar da shi domin yana da awa sunna ko can jalingo yake ko yana yake dai ban dai sani ba wai wani rubutu ya yi mai ban mamaki sai ka ce mi a dalilin wagga magana mi yawai kawo wagga magana wai izala ƙungiya biyu a akwai masu zaman kansu ita dai ƙungiya guda ita an haka 1978 kuma tana da rajista tana da certificate ita ce izala wadda shugabanta satifikin na nan gare shi kaza kaza har ya su yabba magaji ne to ita ko izala guda shek ismail da ya kafa ta 1991 wadda ba ta da rajista ita ko gashi gashi gashi an yi kara an yi itace an ƙila kala kana waya kunu waya ya kunu kaza kaza na ce eh eh, subhanallah duragganci na na ba ni son rubutu a facebook sai na rubuta mai abin nan comment don naga ga comment na wanda ni gani ya ɗari biyar mutane suna ta comment game da wannan magana kuma duk tutun alasini na suke yi to ni dai na rubuta hadisin nan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna mimma adraka nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma shi ta ma'ana hadisin yana daga cikin abin da an ka iske na magana ta annabawa tun na harko har tahowa ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama cewa in ba ka jin kunya to duk abin da za ka faɗi ka faɗi duk abin da za ka aikata ka aikata rashin kunya shi na sa mutum ya yi magana ta banza ya aikata aikin banza ni ne bakin shi akwamil ina muna roƙon allah su ji hannu ya shirya da ire-iren waɗannan bayi wanda suke zukatan na cike da hasada shi ne ni gaya muku ya taɓa yin rubutu ya ce yana lissahin shugabannin bata ya ce da shewa amur tijjani da ismail idris to kaga mutunan da ba sa'anka ba ba warinka ba ni kaka hasada ce ko kayan hasada ce da rika yi hasada warinka in za ka hasada ko za ka jaya da warinka ka kai amma wanda ba sa'an kana ba ba warinka na ba to in ka taba shi watsi ne ma ɗaya za a yi sai a ce yaron banza kake mara kunya Allah ya sauka muna roƙon Allah Su hana wa ta'ala wannan ƙasa ta mu Najeriya Allah shi zaunar da ita lafiya shi ƙara mata tsaro da ƙarfin tattalin arziki ya ba 'yan ƙasa ƙoshin lafiya ya kare mu daga dukkan annobobi da turutoci. muna addu'a ga shugabanninmu na siyasa tun daga shugaban ƙasa har gwamnoni har camomi Allah ya musu jagora muna addu'a ga sarakunanmu na musulunci Allah ya taimake su ya tsare dugadugansu ya hana musu talala biya ga shi za mu ci gaba da karatu a wannan sura mai albarka suratul juma'a ko? ina jin mun tsaya a suratul munafikun ina jin mun tsaya aya ta takwas ko? ya ƙulun la'in raja ana ilil madinati to yau za mu tashi aya ta tara ya ayyar lalzina amuru la tulhikum أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <clears throat> يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما ما رزقناكم من قبل أن ياتي أحدكم الموت فيقول رب لولا فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق فأصدق وأكن من الصالحين ولن يوخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون وبعد كشف أحوال المنافقين bayan an tona asiri an bayyana halayen munafikai hazara ta'ala almu'minin ubangiji ya gargaɗi masu imani ma ya da bayani mai zuwa wani hahun ya hana mu'minai an tashabbuhi bil ne taka da su kwaikwayo ko su yi kama da munafikai fil igtirari bil amwali a wajen ruduwa da dukiya wala auladi da diya wato mutum ya dogara a kan dukiya ta yana tankaho da su yana alfahari da su ya manta da Allah ya manta da gidan lahira faƙala ubangiji tabaraka ala, ya ce ya ayyuhal na amanu ya waɗanda suka yi imani la tulhikum amwalukum kada dukiyoyinku su shagaltar da ku wala auladukum kada ɗayanku su shagaltar da ku an zikirin lahi daga ambaton Allah ƙalal hasnu malam hasanu ya ce huwa jami'ul fara'idi zikirun lahi nan ba wai zikiri na halshe kawai ba a'a duk abinda Allah ya azama mutum na farilla to kada ya bari dukiya ta ko ɗiya ne su hana mai aikata wannan wajibin wa man ya fa'al zalika duk wanda aikata haka ya bari dukiya ta ko ɗaya ne suka shagaltar da shi daga ambaton Allah da bauta Allah da wa Allah da'a fa'ula'ika humul khasirun to waɗannan su ne taɓaɓu sun yi hasara wa an fi ku ubangiji ta baraka wata ala ya ce ku ciyar fis zakati ku ciyar da dukiya fis zakati a cikin zakka wa gairi ha da waninta mimma razaqnakum daga abin da mu muka arzita ku shi ma'ana Allah na tunatar da masu dukiya cewa dukiya Allah ce ya baka ga hannunka kai mai fako ne mai kulawa ne saboda haka Allah ya baka umarni ka ciyar daga wannan dukiya kuma lokaci na dama ce an ka baka tun ba ta kubce ba kada ka bari damar da aka baka ta kubce maka don haka Allah ya ce min kable an ya ce a hada kumul mautu ku ciyar kamin mutuwa ta zo ma ɗayanku ku faya kula sai ya ce rabbi ya ubangiji na laula a hartani ila ajalin karibin mi da ba kai min jinkiri zuwa wani dan lokaci na kusa-kusa fa'as saddaka sai in ba da sadaka wato in hidda zakka kaga mutum ya ki hidda zakka ya tara dukiya fa jama'a fa awa ya sa cikin jika ya ɗaure ko ya sa cikin akawun an ruhi ya ƙi hidda zakka sai lokacin da mutuwa ya zo sai ya ce Allah a ɗan dakanta mai a ɗan bani lokaci ‘yan kwanaki sun isan in hidda zakka wa a kun mina salihin kuma zan zamo cikin mutanen kirki wato in ya ƙi zuwa hajji Allah ba ya dukiya bai ta hajji ba zai roƙi Allah a jinkirta mai don ya ta yiwu hajji ya dawo. Ƙalamnu Abbasin radiyallahu anhuma. dan abbas Allah ya yadda da su ya ce ma qassara ahadun fi zakati wal hajji ba mutunan da zai takaita ya rike ya tauye hannu ne wajen hidda zakka ko ga zuwa hajji illa sa'ala raj'ata sai irin wannan mutumin ya roki Allah cewa a mai sai duniya lokacin da zai mutu a indal mauti to kuma ka'ida ce ya agogon mutuwa in ya hau ba mai sai baya bai juya walan yu'akhir Allahu nafsan idza jaa ajaluha har abada Allah ba zai jinkirta mu wata rayuwa bayan ajalinta ya zo ka gani can wani wuri Allah ya ce kalla innaha kalimatun huwa fa'iluha magana dai ya faɗe ta da ya ji daɗin bakinsa amma ba ta da amfani gare shi wallahu khairun wallahu khabirun bima Allah masani ne ga abin da kuke aikatawa saboda haka ku aikata alkhairi Allah ya sani domin ya saka muku da alkhairi bata ba'dhum min hadhihi al-ayati umuran nabiy sallallahu alaihi wasallam wasu malamai sun istinbadi wato na rayuwar annabi daga wannan sura ko da wannan aya la'anna surata ra'asu 63 sura domin ita wannan sura ita ce kan sura ta 63 wa aqabat bit tagabuni sannan karshenta sai suratul tagabuni ta zo isharatun wannan yana nuni li zuhurit tagabuni wato ta za a samu kamunga bi Fatihi da mutuwa annabi sallallahu alaihi wasallama wato akwai rudu da zai biyo baya da matsaloli da fitintinu wasu malamai suka ce sun fahimci haka daga tsarin surorin nan domin nan an yi magana ajali ko shayan ajali ya zo ba a kara aka ce to kenan ana ishara zuwa ga mutuwa annabi sallallahu alaihi wasallam sannan bayan wannan aya ta ƙarshen tagabun da abin nan sai daga tagabun wato kenan in manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu wasu abubuwa za su zo mu wannan al'umma Kuma kamar da tarihi ya nuna tun wajen zaɓen halifa sai da an kai ta yi aka yi ta aja aja aja aja can halifan nan daga cikin mutanen madina ko daga cikin mutanen makka a ƙarshe dai aka yi matsaya khalifa daga mutanen makka kuma shi ne sai da abubakar to amma ai akwai waɗanda sun ka ɓoye manufarsu daga nan su ne masu shi'anci daga nan suka ce an yi ba daidai ba daga nan fitina ta faru cikin al'umma suka shigo da aƙida ta shi'anci cewa babu wanda ya dace ya zan halifan manzon Allah sai ahlul bait sayyidina ali kawai daga shi sai ɗaya ne da jikoki ne haka ya kamata gashi ma har annabi yayi wasiya ya ce in ya rasu a ba sayyidina ali sahabbai sun taru sun kwace hakkin sayyidina ali sun ba sayyidina abubakar bayan sayyidina abubakar sun ba umar bayan umar sun ba usmanu sai can da baya abin ya dawo ga sayyidina ali kuma suka yi ta rura wuta ta ƙiyayya tsakanin al'ummar musulmi wanda yake wannan wuta har yanzu ba a kashe ta ba sannan wasu fitintunu kuma suka biyo baya wanda yake ga sunan iri daban-daban akwai kashe sayyidina usmanu ya jawo fitina sannan yaƙi na abin nan da sayidina ali ya yi da masu tawaye ƙarƙashin wannan kuma an samu hawarija sun fito ga sunan dai a ƙidu iri-iri abubuwa sun kai ta shigo malamin musulmi wanda yake malaman musulunci suka ce akwai ishara zuwa ga waɗannan fitintunu a cikin tsarin wannan surori da abin da aka ambata na waɗannan ayoyin wallahu alam yanzu za mu shiga suratul tagabun alarma bismillah bismillahir rahmanir rahim yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير تو سورة التقابن أصل كلمة تقابن دقا gabanu ne gabanu shine ka tai kamar a sai ma kayan naira dubu a buge ka a sai masu dubu biyu ko dubu uku abu na mai farashi tsayayye dubu ɗaya ko ina dubu ɗaya aka sai sai sai wani ya kabare ka ya sai sama ma shi dubu biyu ko dubu uku da wannan shi ake ce magabanu wanda yake an yi bayaninsa a fikihun musulunci babin ciniki in an kwari mutum ga yadda za a yi in an yi wa mutum gama ga yadda za a yi to shi kuma a tagabunu sun haɗa asali da wannan kalimat domin tafa'ulu ne min al-gabani tafa'ulun min al-gabani wato shine shi ma kwaruwar ce ranar tashin alkiyama za a kwari wasu za su kwari wasu wasu za su hau wasu to su ana za su yi kwaruwa waɗanda ya haƙwara su dai kafirai an kware su domin za a gwada musu gidajensu a na aljanna da sun imani sai a ce ku diba wa gani gidajen ga saurayen ga dabe na ga da dan ku an kai su amma yanzu tun da kun yi kafirci mummine sun gaje wa'annan gidajen naku sai a ce to gidajen wuta da kuke ciki ku diba ga wasu gidajen na wuta su ko muminan na an kawa su da sun yi kahirci to ku ku ku zamne su madadin wa'ancan gidajen aljanna an yi ƙwaruwa ko ba a yi ba to shi ne ta gabo ne eh. to wahiya samaniya asharata aya ayoyin wannan sura ta gabo goma sha takwas ne wa mawdu'u har ra'isi abinda take koyarwa at-tahziru an jafa'il ahli shine mutum yayi hattara da jafa'i na ahali ne iyali ne walwaladi da ɗaya ne kalimar jafa'u munanawa ita ake ce mai jafa'u yan kace fulanin jafani to ba wai irin yadda bahaushe ke ta jafa'i kamar awa mutum kazahi ba shi larabci ba ba shi a jafa'i ba musgunawa ko munanawa fala ta hamilu shafaqatu warra'afatu alaihim kada tausan iyali da ɗaya ya ɗauki mutum an ya hana shi an amalin alkhairi ya hana shi aikata aikin alkhairi bin nafsi ko ya yi alheri nan da dukiya ta yi mali da rayuwa ta au bil mali ko da dukiya Shi ne wannan sura take karanta suwa wani lokaci iyali suna juyar da magidanci ga hanya mai kyakkiya wadda ya kamata ya bi sai mata su juya shi ko ɗaya su juya su hana mai bayan hanya alheri to yana zuwa to shi ne ake gargaɗi ga magidanta a cikin wannan sura bismillahir rahmanir rahim yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard duk abinda a cikin sammai da wanda a cikin kasai suna tsarkake ubangiji an zo da ma ba a ce man ba domin ta galibi lahul mulku mulki na Allah ne ai al'istila umamayewa da rinjaya wa makunu da iko min tasarrufi na yin tasarrufi fi kulli shay'in a cikin komi ala hasabi ma arada fil azal busa ga wada Allah ya haton azal Allah shi kayan wada ya so shi adda mulkin komi walahul hamd kuma shi adda godiya sana'ul hasanu yabo mai kyawun قدم الخبر في الجملتين للدلالة على اختصاص الأمرين bihi. wato abin da yasa kaga an ce lahu lahul mulku asali al mulku lahu mubtada ya gabata sannan khabari yazo to amma sai a gabatar da khabaru akan da walahul hamdu shima alhamdu lahu shi a asalin magana din mubtada yazo sannan khabari yazo to me a fa'idan yin haka don a nuna ihtisasi don haka marwakon a ce Allah adda mulki sai a ce Allah shi ɗai adda mulki babin balaga kenan ihtisasi ai malaman nawa masu suna da ihtisasi to saboda haka godiya shi ɗaya cancanci a mai godiya ba wani wanda ya cancanci godiya ga hakikani sai Allah shi ne min haifar hakikati duna gairihi wale an na usulan ni'ami wa furu'aha kuma saboda tushen ni'ima da rasanta min hudud daga Allah yake ta'ala madaukin sarki falhamdu lahu bil haqiqa godiya ta tabbata ga Allah godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wa hamduhu wa hamdu ghairihi ma yaqa'u min haythu zahirar hali don haka ko da wani yayi abin yabo an ka yaba mai to wannan ga zahiri ne amma ga hakikani Allah adda yabon kamar yanzu wani ya yi maka aikin alheri wani ya yi ma wani aikin alheri to ainihi Allah ya koro alherin na zuwa gare shi ta hannu ne ɗaya na abin ya biyo don haka ashe kaga Allah adda haƙiƙanin godiyar shi godiyar zahiri ce kawai gare kawai da ake cewa idan wani bai baka wani abu ba kana gani ya kamata ya baka bai baka ba to ga ƙa'ida ta tauhidi kada ka zurfa wajen zargi ya ce ya hana min ya hana min domin inda Allah ya baka dole dole sai ya baka ashe kaga sanin haka sai ka ma mai zargi sai ka ce Allah abda ya kawo ga abin gare ne shikenan an huta ah wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma Allah mai iko ne akan komi huwa allazi khalaqakum Allah shi ya halitta ku Allah shi ya halitti talikai gaba ɗaya faminkum kafirun daga cikinku akwai wanda yake butulu kafiri wa minkum mu'minun cikinku kuma akwai mu'mini fi asalin khalqati tun asalin halitta thumma tuhum sannan Allah ya kashe talikan nan wa yu'iduhum ya maishe su ala zalika wallahu amalu na basir Allah mai gani ne ga abin da kuke aikata kusa akwai wani hadisi mai ban tsoro wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mutanen duniya iri hudu na ba na biyar akwai wanda zai zo duniya a haihe shi ya fara rayuwa ta kafiri ya rayu kafiri ya mutu kafiri Allah ya kare sannan akwai wanda za a haihe shi mumini ya rayu mumini ya mutu kuma mumini kaga waɗanda su hali guda a gare su hali guda tun farko har karshe ba wani abu wanda ya shigo to sai wanda za a yi shi kafiri amma ya rayu kuma bisa kahirci amma can karshen rayuwa ce sai ya imani kaga ya yi karshe na kware karshen kuma shi na an muhimmi kaga shi ma ya yi nasara sai wanda shi kuma an yi shi mumini ya rayu mumini amma tsotsai ya farmai ƙarshen rayuwa ta sai ya mutu kahiri ya sai ya yi ridda ya ba addinin musulunci Ta wannan zubin na mutane shi na guda hudu Allah muna roƙonka rabbi sallim sallim Allahumma ya muqallibal qulubi sabbit qulubana ala dinika khalaqa samawati خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور خلق السماوات والأرض Allah shi ya halicci sammai da kasai bilhaƙi da gaskiya ko kuma ka ce bilhaƙi da haƙƙinsa kayansa na ba wai gama-gama ba ko ya yi aro ko ya nemi taimakon wani ba bai da tariya da kowa cikin halittar samai da ƙasai wasawarakum kuma Allah ya suranta ku ku bani Adam fa ahsana suwarakum kuma ya kyautata surarku ai halittar ku ja ja'ala shakal al-adami ahsana a ashkali Allah ya sa surar dan Adam ita ce mafi kyawun surorin halittu an gane ko in kaddibi halittu tun daga mutane da tsuntsaye da dabbobi iri daban-daban da tsuntsaye daban-daban da masu jan ciki da ƙwari da sauran dukkan halittu to ɗan adam shi yake sura mai kyawu ka gani ko? Allah ya ce wala kada halakanar insana fi a hasani ta ƙauye. lalle mun halicci mutum a cikin mafi kyawun daidaito mafi kyau a hassan to kuma a wannan aya Allah ya nuna cewa irin yadda ɗan adam yake rayuwa daga zan kurciya karfi har zuwa wato dattako har zuwa wato rudewa na tsoha har jiki yayi rauni kasusuwa su yi rauni har ma a za ana dafa dafa ana raraha ana gama da sanda to haka dai Allah ya tsara ɗan adam dan ya nuna mai gajiyawa ce to dan adam Allah ya yi mai baiwa ya yi mai sura mai kyau kun ga halittar ɗan adam an daidaita mai gaɓoɓi ne sura ta ta fuska da gashin jiki ne da hannuwan shi da ƙafafuwa ne gaɓoɓi ne madaidaita da sannan zakkyawan kallo ɗan adam ka gani ko? amma duk da haka nan maimakon ɗan adam ya yi godiya ga Allah ko akan wagga halitta ɗin ya bauta ma mahalicci ne bayan ga ni'imomi nan da yawa da yawa da yawa babu iyaka Allah ya wa dan adam wanda dole ne ya gode ma wannan ni'imomi ya yanzu biri an ta ya kama da mutum ko to yanzu in Allah ya ga dama ya dan adam kamar biri ya zai yi eh babu wanda zai yi kaga dai ga gashi ga huska irin ta mutum ga hannuwa ga ƙafafu amma kun ga yana iya tafiya da biyu amma dai in ta kama dole sai ya dafa da ƙafafun nan hudu sannan ga hawan bisa ga shillo ko? Eh? ko ina gashi ga jiki ne eh, abin da midiya ya ce kuma ga ɓanna to amma ɗan adam kaga shi ba haka yake ba eh, duk da ana cewa waɗannan birai akwai mutanen da an kama su a birai cikin bani isra'ila sai dai ba waɗanga birai ba ne saboda su waɗanta an halaka su to Allah muna godiya gare ka A kan wannan baiwa Allah ka ba mu ikon gode maka wa ilaihil masir kuma makoma zuwa ga Allah take ya alama ma samawa samawati wal Allah ya san yana sanin abin da a cikin sammai da wanda a cikin kasai wa ya alama matu ma runa kuma yana sanin abin da kuke boyewa wa matu tulinu da abin da kuke bayyana Allah iliminsa ya kewaye komi wallahu alimun bi zati sudur Allah masani ne ga abin da a cikin zukata ai bi ma fiha min al-asrar wal mu'taqadat Allah ya san abin da kowa ya boye cikin rayuwa tai na alheri ko na sharri aƙida mai kyau ko muguya aƙida hasada ko ƙiyayya da mutane da dai koriya da sauransu duk abin da dai mutum ya ɓoye cikin zuciyar shi Allah ya san shi to gaba alaram ألم يعتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تاتيهم رسلهم بالبينات فقالوا فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد to malam ya ce wa kullu wahidatin min hadhihi aljumali kowace daya daga cikin wannan jimloli da ke cikin ayar da ta gabata to a akhassu ta yake bantuwa min ma qablaha wato ne da wanda ta gabata wal ityanu biha ala hadha shakali zuwa da wannan jimloli bisa ga wannan shakali bisa ga wannan nau'i yushiru bi ahadati ilmihi ta'ala yana sanar da mu cewa ilimin Allah ya kewaye komi bil kulliyati wal juz'iyati Allah ya san abubuwa gaba daya san abubuwa wato daban-daban wala ya azubu anhu shay'un min al ba abin da ke fakuwa ya boye ma Allah ya zan bai san shi ba ma zakara ihadata ilmihi bil kulliyati wal juz'iyati da Allah ya sanar da mu ya ambata muna cewa iliminsa ya kewaye abubuwa gaba daya da juzi'iya su nasu wabbaka ta'ala al-kufara sai Allah ya zargi kafirai lija'alihim lija'alihim bi aqibati al-kufr to wato sai Allah ya zargi kafirai saboda sun sanya abinda aqiba su shine wato kafircin su shine a ƙarshen al'amarin alam yatikum sai Allah ya ce ya ku kafirai shin bai zo muku ba na ba wallazi na kafaru labarin waɗanda suka kafirta min ƙablu gabaninku ba za ku wa ba al'amurin kuma su wa'ancan kafirin da suka zo gabaninku sun ka ɗanɗani tsananin al'amarinsu hukubar aikinsu ai shi ne ta kufurin horon kafircin suke duniya a cikin duniya wa asalin wa bali abinda asalin kalmar wa bal asakilu shine abu mai nauyi wahiyar kashe isaƙili almahatus don haka wannan azaba da aka yi musu ta zan kamar wani abu wanda yake mai nauyi wanda ake iya gani wa min hulwabil a wannan kalma wabala wabal wabal wabil duk dangin juna ne asalin kalmar duk guda ne litta'ami sakili abinci mai nauyi alal ma'ida ga uwar hanji shi ake cewa wabil Walwabilu, sannan shi ma wabilu duk daga wabal ne lil sakila shi ma ruwan sama mai nauyi ana ce mai wabil ma kakin hadari walahum azabun alim azaba mai radadi ta tabbata gare su saboda haka ya kamata kafiran wannan zamani su shiga taitayensu domin waɗanda suna gabata sun yi kafirci ba su sha da daɗi ba zalika wato ai azabud duniya wannan azabar duniya da aka wa kafirai bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinati saboda manzannin su sun kasance suna zuwa da bayanai hujjoji mabayyana alal imani akan imani fa qalu sai kafiran su ce abasharun yahduna na wai yanzu dan adam za a ce shi muna wa'azi mutum zai zai shirye da mu Allah bai ga wanda zai aiko a manzo ba mai wa'azi sai dan adam yurshiduna jama'ahum fi dhamiri ka annahum fi waqtin wahid kamar lokaci gudana al'ummomin ga na kafirai suka da wannan magana abinda yasa aka zo da shi haka littihadi a hawali rusuli domin halayen manzanni duk guda ne wacce hadi a hawali ummihim shine kuma halayen kuma al'ummomin su duk guda ne littakadibi wato al'ummomi duka mahi yawa sun karshe da manzanninsu bi hujjati suna kawo dalili da cewa anna rasula wai manzo la yakunu basharan bai kamata ya zama dan adam wa bil gabawati amma saboda wata da sakarcin kafirai sallamu sai sun kame kauya wa ataqadu suka kudurta la ilaha Allah din daga aiko manzani ya kunu hajaran yana zama dutse kaga wai manzanci mukami na mai girma kamata ya mala'iki ya zo ba dan adam ba to amma kuma saboda sakarci da wuta an ka ce musu ga ice na an ka sassaka ko dutse an ka ci shi Allah sun sun kai kaga sun wutar da kansu zaman lazina kafaru زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن تجزون بما عملتم وذلك على الله يسير akwai sauran waccan aya fa kafaru sai suka yi kafirci wata wallau suka juya baya anil imani daga imani suna ganin cewa an yi ba daidai ba aiko mutum don haka ba za su yi imani da manzo mutum ba ba su yadda da shi ba su yadda wanda aiko shi ba wasta ganin Allah Allah ya wadatu an imanihim daga imaninsu domin imanin mai imani bai taimakon Allah da komi kahircin mai kafirci bai rage Allah komi wallahu gani ganiyun Allah mawadaci ne an halkihi daga talikan shi hamidun kuma abin yabo ne ai mahamudun fi fa'ali. زعم الذين kafaru أن لن يبعثوا kafirai sun ce soriya faɗi ɗaya sun kai ba haka ba ne sun ce ba za a tayar da su ba ya an mutu ba a tashi daga duniya sai duniya Allah ya ce ƙulce musu bala dahir ne tuba a suna za a tashe ku za a mai sa muku rayuwa warabbi na rantse muku da Allah Ubangiji na la tuba a suna. wallahi za a tayar da ku thumma latunabba'unna bima amiltu kuma wallahi za a ba ku labarin abin da kun ka aikata duk abin da kuka aikata yana nan an rubuta tsare wa zalika ala Allah yasir wannan abu ne mai sauki ya tayar da matattu sannan ya tsare aikin da sun yi a ba su labarin shi sannan a saka musu fa aminu billahi wa rasul فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الانهار تجري من تحتها الانهار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم فآمنوا بالله ذاك في إيماني دا الله ku muminai dama kun imani ku ƙara ku doge akan imani wanda bai shigo ba kuma ya shigo koha buɗe take wa rasulihi sannan ku ƙara imani da manzon Allah wanda kuka riga ya kuka imani wanda bai shigo ba ya shigo ya yi imani da manzo Allah wan nurin ladhi anzalna kuma ku imani da wannan haske da mun ka saukar shine alqur'ani wallahu bima ta'maluna khabir Allah masani ne ga abin da kuke aikatawa uzkur ka ammata yawma yajma'ukum ranar da Allah zai tara ku kutale kai gaba daya li jam' shine a cikin ranar tara mutane ranar tashin kiyama zalika yawmut tagabun ka wannan rana ita ce ranar kamun ga ya gabanul mu'minuna kafirina mu'mine za su kwari kafirai bi akhadhi manazilihim domin mu'mine za su rike wato gidaddaji na kafirai wa ahalihim da matan da anka shirya musu na aljanna fil jannati law amanu da sun imani sai a ce to ku mu'mine ku rike wayannan gidajen da wayannan iyali, su kuma kahere a ce to ai su ma ne? akwai gidajen da an kai musu na wuta da sun yi su, ku rike su kuma a ƙara musu azaba bisa ga wadda aka gare su wa man yu'min billahi duk wanda ya imani da Allah wa amal salihan yayi aiki nagari aiki na kwarai wane iri ya aiki na kwarai aiki na kwarai dole sai ya cika sharuɗa na zama aiki na kwarai na farko dai ya zan aikin nan Allah ya ce ka yi shari'a san nemi ka yi shi wato bisa ga tsari na shari'a ba kirkira ka yi ba don haka bida'a ba ta zama amalan saliha duk aikin da an na bida'a bai zama amalan salihan domin ba a ce ka yi ba dole aiki na kware sai in an ce ka yi musamman sannan an ce ka yi sharaɗi na biyu sannan ka yi shi da kyaukyawan niyya da ikhlasi ko an ce kai kamar irin sallah ko karatun qur'ani sai kai ba don Allah ba kana da wata manufa kaga ba ka samun lada bai zan amalan salihan ba ka ai shine muwafaqa wancan sharadin muwafaqa din eh, la amala illa bin niyyah wala amala wala niyyah illa bin muwafaqati sunna haka fa Abu Muhammad yake eh, ba aiki sai da niyya ko kan yi aikin ko an yi niyya kuma sai in yayi muwafaka da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam zan cewa an kai kai ba kai ka kiro ba saboda haka mutum ya bid'a yayi aikin banza ma amila amalan laysa alaihi amruna ana fa huwa rad to wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'atihi wanda duk imani da Allah ya aiki na kwarai to Allah yana karkare mai zunubai ne wa yudkhilhu Allah ya shigar da shi jannatin gidajen aljanna da jarimin tatiha al-anhar waramu suna gudana a karkashin ta khalidina fiha kuma za su dawoma cikinta abada har abada don haka in an shiga aljanna ba a hita har abada shi daɗin abin zalikal fawzul azim wannan shine rabo mai girma Allah ka ba mu wannan rabo mai girma na shiga aljanna firdausi والذين كفروا والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير na kafaru waɗannan da suka yi kafirci wa kazzabu bi ayatina suka karyata ayoyin mu qur'ani ulaika waɗannan ashabun nar sune yan wuta khalidina fiha za su dawoma cikin wuta wa bi'sal masir sir da wannan makoma wuta Allah ya kiyashe mu ya kare mu daga shiga wuta ma asaba ma asaba min مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم ما أصاب من مصيبة ba wata musiba da ta shahi wani ko wasu illa bi iznillah sai da nuhin Allah ai bi qada'ihi wato da hukuncin Allah duk abinda Allah bai hukunta ba bai kaddare ya gudana ba zai gudana ba in ka ga al'amari ya faru to haka Allah ya tsara ya gudana fal qu'udu anil khairi don haka mutum ya zama ne gabarin aikin alheri wa takallufu ya ja da baya an amalin bin daga aikata aikin ɗa'a gaba wata wata ne sakarci ne wa jahalin jahilci ne bi qada'illahi mutum bai san kaddara Allah ba sai kai ban zuwa wani aikin nan kada za ya same ni ko ban zuwa wajen wannan ibada kada ka za ya same ni ko ban zuwa wajen kaza kada ka za ya same ni ya ce wannan duka rashin sanin qada'ullahi ne wa qadarihi in mutum ya riga ya san wanda Allah yake tsara abubuwa to in dai aiki na na alheri shiga ɗaya zai yi ta yi ba zai yi tunanin wani abu zai same ba in ha wani abu ya same shi to ya same shi ne bisa ga aikin alheri bakin daga a bakin aiki wa man yu'min billahi duk wanda ya ba da gaskiya da Allah fi kaulihi a cikin fada da yace innal musibata bi qada'ihi cewa musiba duka duk abin da zai samu mutum na damuwa ko bakin ciki ko rashin lahiya ko wani abu da hukuncin Allah yake samu mutum to wanda ya imani da haka ya haje kalba Allah zai shirye da zuciya ta yi lissabari ga yin hankuri alaiha a kan wannan musibar aulit takaddumi ko Allah zai shirye da zuciya ta ya gabata ila amalin khairi zuwa ga aikata ayyukan alkhairi walbiri da da'a misal jihadi kamar misalin jihadi fi sabilillahi don dauka addinin Allah wala ya khafu a musibatin wato ba zai ji tsoron aukuwan musiba ba lam yakatubu Allahu alaihi wadda Allah bai hukunta gare shi ba wai za ka tabaha kuma ya sanya Allah ya rubuta musiba za ta same shi ko rauni ko rasa rayuwa ko abin da ya kama da wannan falayam na hatta kallufu to jinkiri ko rashin zuwa wajen aikin alherin nan ba zai hana wannan musibar ta farma mutum ba Adal birri wal qu'udi fil ko ya zauna gida duk ba su tare shi fa kare shi daga musiba eh ai anhu ku aha alaihi fi halit ta'ati ya ce fauƙu'uha don haka a kowannan musibat alaihi akan mutum fi hali tsa'ati a halin ɗa'a Allah yana cikin ɗa'a Allah ko da abin da ya same shi ya same shi khairun ya yi alkhairi gare shi miya an taƙa alaihi fiye da musiba ta faɗa akan shi fi halin ma'asi ya yana cikin halin sabon Allah wallahu bi kulli shay'in alim Allah masani ne ga dukan komi fama ka bihi duk abin da Allah ya hore ka da shi fa fa'alhu ka aikata shi wala ta takhaf aqibatahu kada ka ji tsoro da zai zo ya dawo tunda dai Allah ya ce kai kuma kai wa mana haka duk abin da Allah ya hane ka fantahi ka hanu daga gare shi fantahi anhu wala takhasha hasaratahu kada ka ji tsoron rasa wannan abin tunda dai Allah ya hana ka shi to babu alheri ciki wannan shi aqida ta musulunci kuma a da da yanzu kuma ita aƙida ba ta canzuwa ba a iya canza ta bale a ce kai wagga aƙida zamani ya canza ta tun da dai mun shiga cikin zamani na kaza to irin waɗanga aƙidodin ai mun hita batunsu kawai a ce komi Allah ga kaddarawa sai Allah ya nuha abu ga faruwa eh? to mu mutanen zamani muna iya canza a'a aƙida tana nan gudata tun harkon al'amari har ƙarshen duniya ba ta canza ƙada'un lahi huwa ƙada'un lahi wa ƙadarun huwa ƙadarun wa iradatullahi lahi ya iradatun Allah ka ƙara muna imani mm, Allah ka ƙara muna imani na'am وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول wa Allah da'a kuwa manzon shi da'a asali da da'a Allah da da'a manzon Allah duk guda ce amma marmakon ayi hada shi a cewa diwon laha wa rasulahu ko war rasula sai aka ce wa war rasula domin a nuna muhimmancin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inda duk ya bada umarni to umarninsa umarnin Allah ne fa in tawallaitum in kuka ba da bai kuka juya hannun ɗa'aci daga yin ɗa'a to fala dorara ba ku cuci kowa ba wala ba a asa ala ya ba wani laihi akan manzonmu fi kuma ga juya bayanku da kuka yi fa inna ma alara rasulina abinda kawai mun ka azama manzonmu albalagul mubin isarwa da bayani tunda ya isar yayi bayani ba a tambaya ne a ce don mi da musu da'a ba don mi da mabiya ba su yi aiki ba eh, kamar yadda duk wani mai karantarwa ko mai wa'azi idan ya karantar ya yi bakin abin da aka azami ba za a tambaye shi me yasa mutanen zamaninka ba su gane addini ba su shirya ba tambayar da za a yi ma don mi da baka karantar da su ba amma don mi da ba su gane ba wannan ba ba kai adda za ba zai ba kai za ka ba da wannan amsa ba ba manzo zai ba da wannan amsa ba su za su ba da amsa me yasa ba ku gane ba me yasa ba ku shirya ba kowa da hisabi ne ba a wani hisabin wani ko a ɗauke hisabin wani a wani a kowa ana mai hisabi da abin da aiki to malam ya ce sun mahassal mumini na ala tawakkuli ala Allah sai Allah ya kwaɗaitar da muminai bisa ga su yi dogaro ga Allah to kalimar nan ta tawakkali fa kalima ce wadda tana bukata a yi mata fahimta mai kyawun dole na a dogara ga Allah to mi ar dogaro ga Allah ya kamata mu fahimci sosai a wannan aya ta sha uku Allah tabaraka wa ta'ala ya ce Allahu la ilaha illahu Allah mai wannan suna Allahu wanda ba wani wanda adda wannan hal tasma'u lahu samia hal ta'lamu lahu samia ba wani wanda adda irin wannan sunan to Allahu la ilaha illa huwa ba abin bauta da gaskiya sai shi la mawjuda wa la ma'duma ba wani samanme wanda ya cancanta abota mai ba wani ma wanda rasashe na an rasa shi an yi shi dauri ya wuce ko kuma babu shi amma nan gaba za a yi shi babu shi ba a samun wani wanda ya cancanta bauta sai Allah wala ya ci bi shay'in fil wujudi illa huwa ba wani wanda zai zo da wani abu a cikin duniya wujud sai Allah wa huwa al-amirun nahi kuma Allah shike umurni yace ayi kuma shike hani yace a bari wa ala Allah al mu'minun mu'mine su dogara ga Allah shi dai fimtisali amrihi gaben umurni ne aw intiha an nahayi ko daga hanin shi wala ya hafu kada su ji tsoron aqibata shay'in karshen wani al'amari min zalika walau kana hunaka in ko da akwai abin da bai da daɗi, wato su a aqiba lima amarahumullahu bi in Allah ya umurci mutane da yin aiki ko da a ƙarshe suna ganin akwai abin damuwa gare su to sai su aikata wannan aikin shi alheri wali na hahun anhu haka na in hana su wani abu ko da suna gani kowa wata fa'ida da ta kuce musu kowata ta moriya da sun karasa to su yi hankuri shi alheri gare su su dogara ga Allah ita dogara ga Allah shi ne mutum ya mika kaya ne ya mika al'amari ne ga Allah bai dogara ga dubara ta ba ko wani ƙarfi nashi ko wani tanadi ba kuma bai dogara ga wani ba ya sani har cikin rainai ga Allah ya jingina bai jingina ga kowa ba ya san ga al'amura gaba ɗaya sai abinda Allah ya ƙaddara shi ke faruwa abinda Allah ya raba ya ba shi ka zuwa gare shi abinda Allah bai ba shi ba bai zuwa gare shi ‘yan adam’ ba su iyawa kansu komi balle su yi mai amma akwai asbabu asbabul mubaha wato sabubba wanda yake halan ne ga shari'a to kuma su ko waɗannan sabubba ba su kore tawakkali amma ba su ake dogara a kansu ba misali kun ga in mutum bai da lafiya duk mumini ya san Allah shi adda waraka ko shi ka suwa to magani fa miya aiki ne magunguna da aka sha da addu'o'i da aka yi da tawada da wurin da miya aikinsu sababu su zama sanadiyya amma ba ainihin sukewar kasuwa ba to yanzu in mutu ya ce ga magani shan yanzu magani yanzu ga magani wanda shan yanzu magani yanzu wani irin magani na <laughs> ko kuma a ce kai wannan magani karta'un ne da an sha an warke to ashe anya ba a jingina ma maganin nan tasiri ba to abinda at tawakkali mutum ya ɗauka maganin nan bai da tasiri sai da abinda Allah ya yi eh shine alarama yake ta da matakin kariya na kamar yanzu da aka ce idan annoba ta auku a gari to kada wanda an waje ya shigo ya ce kashi ya imani don haka a yi sai ciwo sai Allah ya nuha ya kama shi aka ce a kashe haka shi tsaya can waje shi kuma wanda a cikin garin kada ya ta ya ce gudu zai ce zai gudun abinda Allah ya hukunta gari don ya bata imani to kun ga wannan kariyar kada waɗancan su shigo kada waɗannan su hita yana taimaka ga waƙaya wato a samu sanadiyar rashin karamcin yaduwar cutar to amma in mutum ya dogara ya ce ai da an zauna kowa ya zauna gida babu babu rashin lahiya kowa ya zauna gida shikenan ko kuma kowa in ya sa takunkumi babu wanda ciwo zai kama takunkumi zai kare mutum ko zama gida zai kama to wannan babu tawakkali ciki amma ba laihi ba ne ka sa takunkumi in akwai shi a kawo mini in sa amma ban sawo ba an gane ko in mutum aka nesa aka zauna nesa da nesa ana tsammanin ya zama sanadiya fa'ida amma ba shi zai kariya ba Allah zai kariya to shi a tawakkali an gane ko kamar yanzu wato abinci in Allah ya ga dama yana sa mutum ya je ya koshi ko bai ci abinci ko ba haka ba to amma ƙosassuwa ɗin nan ƙoshin nan maganin yunwa sai aka sa abinci ya zan sanadiyya ko ruwa su zama sanadiyya kawar da ƙishirwa to amma ba ainihin waɗannan abubuwan su adda tasiri ba Allah adda tasiri shi ya sa wannan tasiri to irin wannan shine a hakikanin tawakkali da imani da Allah wajibi ne ne mumini ya san haka na'am eh. na'am illa lillahi ka gani ba ya ne maza goma sha ɗaya ga haiza su sai wani gari kuma safa-safa da ƙirar jiki inda sun ka gita ana ganin ca sun biyo wurin nan sai ce to in kun ka tai gari ka ku shiga gaba ɗaya ko wawa ce ka a tai kandun bagai wani mai kandu mai mugun mai dahi ga idanu ya gane ku sai kandu ne ya kama ku amma sai ce to amma kuma ban yin iya magance muku komai wagga maganar da ni wato ba ta iya muku tasiri ta kare ku inal hukuma illa Allah Allah shi adda hukunci Eh, in Allah ya nuhi wani kandu ko wata matsala wata musiba ta same ku wanga abin da aza ku gare ku gare aza ku gare shi ba zai magani ba zai muku magani ba zai kare ku eh asbabu ne kawai to haka abubuwa suke baki daya hmm? to ah, idan mutum baya da lafiya wani ya ce maye na ya kama shi ko aljani ne ya kama shi to in yana nuhin dama akwai shafa aljannu ba abu ne wanda za a yi inkari akwai shafa aljannu to amma shi yi ga shari'a babu shi amma akwai ainu akwai kandu eh to in mutum na nuhin wannan ciwon sanadiyar aljannu ne Allah ya nuha sanadiyar aljannu ne wannan babu bai taba imanin shi ba amma idan mutane sun ka doka cewa aljani kawai yana halaka mutum ya sa mai rashin lahiya ko ya kashe shi ko maye ya kashe mutum ko ya sa mai rashin lahiya ba da Allah ba to wannan imani ne ya samu matsala ya samu matsala ga imanin shi domin in ka hidda Allah cikin kowane irin al'amari shi kenan al'amari ya lalace an ce lokaci ya yi ko? to za mu tsaya nan muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya amfanar da mu da wannan darasin wannan ayoyi bayananni masu daraja masu albarka Allah ya amfanar da mu da su kuma Allah ya ba mu iko aiki da su Allah ya ba mu lada baki daya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتصير القلب من جمعك نمك سوارا daga bakin da tuwa Muhammad Abubakar Wali shugaban majalisar malamai na argungu local gama kuma shugaban ilimi da almantawa na jihar Kebbi a ƙarƙashin ƙungiyar jama'atu izalatu bid'a sunna a tare da alaran ma abubakar abubakar wanda ya waki malan allah ya saka muku da alkhairi a da yake babu tambayoyi shugaba sai kai muna addu'a